Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan su a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu haka kai tsaye da muke gabatar da shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariya yau Lahadi 20 ga watan Maris shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai. Yau ne 'yan kasar Nijar ke kada kuri'ar zaben shugaban kasa zagaye na biyu. 'Yan Tibet a duk inda suke faɗin duniya yau suna zaben sabon shugaba da zai dora daga inda aka tsaya wajen neman 'yancin da suke da daga kasar china kana yau ne shugaba barack obama zai tashi daga nan amurka domin ziyara a kasar cuba kanin labaran kenan eh, na yi zaɓe lahiya kuma ina fata duka 'yan niger su fito da pp su yi zaɓe kuma duka an ɗauki matakai yadda za a samu kowane ya fito ya jefa kuri'a shi ba cikin tashin hankali ba shugaba muhammadu isuhu na niger kenan ba mu mun gode ma allah mun ce duka wannan zabe wanda ya shi akan haram kuma yan Nijar sun ji kiran mu mun zaga akwai akwai wanda ma mutane ba su shiga ba mun kira jifa mun kira madi mun kira zandab mun kakko ina mun kira Nijar talabiyar duka mun kira babu wanda ya hito dan hamayya haruna ibrahim na jam'iyyar mns da nasara hakanan za mu leƙa jamhuriyar benin inda can ma ake zaben fidda guni grace alheri abduza tana tafe da shirin bishara da farko ga labaran duniya tukuna tare da sallama yau ne 'yan kasar jamhuriyar nijar ke kara kuri'ar zaben shugaban kasa zagaye na biyu inda shugaba muhammadu yusuf da ke kan karagar mulki ke fafatawa da abokin karawarsa wanda yanzu haka an fitar da shi kasar waje domin yi masa magani sai dai yan adawa sun yi kira da cewa cewa wannan zaɓe wakilin wannan gidan rediyon da ke can kasar a halin yanzu ya aiko cewa an fito kada kuri'a amma kuma yanayin bai kama da na zaɓe ba domin ko mutane ba su fito ba sosai madugun adawa hamma amadu wanda ke tsare a wani gidan yari yanzu haka an wuce da shi zuwa kasar faransa domin a yi masa magani tun a cikin watan nuwamba bara ne aka tsare hamma amadu kan zargin safaran jarirai abinda shi da magoya bayansa suke cewa wannan tsagwaran siyasa ce jami'an gwamnati dai sun ce tun lokacin da aka tsare shi yake fama da rashin lafiya amma ba a bayyana kowane irin ciwo ne ke damunsa ba muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya 'yan tibet a duk inda suke a fadin duniya yau suna zaɓe domin zaɓen wani sabon shugaba da zai ɗora daga inda aka tsaya wajen neman 'yancin da suke yi daga ƙasar china sai dai ƙasar china ba ta yarda da gwamnatin na 'yan tibet ba wadda take gudun hijira a dharmal sala da yake yankin tsaunin himalayan na ƙasar india wannan zaɓen dai shine irinsa na biyu tun lokacin da dattijon nan da lailama ya sauka daga shugabancin na 'yan tibet kuma ya sauka ne domin ya ci gaba da aikinsa na shugaban mabiya addinin nasu gwamnatin wadda take gudun hijira dai tana da mutanenta da suka kai sama da dubu ɗari na 'yan tibet din da suke zaune a india nepal da kuma bhutan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc yau ne shugaba barack obama zai tashi daga nan amurka domin ziyara kasar cuba wannan ziyarar dai na cike da ɗimbin tarihi domin ko kasashen biyu sun kwaye shekaru 55 ba su ga maciji shugaba obama dai shine shugaban amurka na farko da zai kai ziyara kasar ta cuba tun shekara 90 da suka gabata a yayin wannan ziyara ta shugaba obama zai wa 'yan kasar jawabi tare da bayyana yadda kasashen biyu za su ci gaba da kyakkyawan alakar da suka sake kullawa fadar white house na nan amurka ta fitar da sanarwar cewa ziyarar ta kwanaki uku da shugaba obama zai yi za a nuna jawabin da zai yi wa 'yan kasar ta cuba a talabijin a babban birnin kasar wato havana wannan ziyarar dai ya buɗe sabon babin hulɗar dangantaka ne tsakanin kasashen biyu waɗanda suka sake mayarwa suka sake mayar da dangantaka na tsakaninsu a watanni takwas da suka gabata yau ne yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kungiyar tarayyar turai da kasar turkiya wadda zai dakatar da kwararen 'yan gudun hijira zai fara aiki daga yanzu duk 'yan gudun hijiran da suka iso girka za a mayar da su zuwa kasar turkiya yayin da kungiyar ta tarayyar turai za ta ɗauki adadin mutanen da aka mayar din daga sansanin su zuwa bakin iyakar kasar ta turkiya to sai dai kuma a gaban lesbon na gabar girka inda nan ne matattaran 'yan gudun hijiran akwai alamun cewa suna cike da halin kunci da damuwa domin ko ga bisa dukkan alamu yarjejeniyar da aka cimowa game da su 'yan gudun hijiran bai aiki yadda aka sha ta yanzu haka dai yar tazar da ke tsakanin gabar da jirgin yaƙi na neto yake da masu da na masu jami'an tsaro na yankin tekun na ƙasar turkiya dukansu suna shawagi tsakanin ruwan na lisbon ne na ƙasar turkiyyan hawa kuma jirage masu sauka ungulu su ma suna aikin sa ido a wannan yankin wannan dai kokari ne da kasashen turai da kasar turkiya ke yi domin ganin rage ko kuma hana kwararan 'yan gudun hijira musamman ganin cewa yau ne yarjejeniyar da aka cimma zai kamata ya fara aiki a gaban lesbon kuma masu aikin sa kai ne ke ta shawagi domin ganin ko za su cafke jirgin 'yan gudun hijira masu binciken hatsarin jirgin saman nan na kasar dubai da ya hatsari da safiyar asabar kuma ya kashe daukacin mutane 62 da ke cikinsa sun ce sun samu na'urar naɗar bayanar na jirgin suka ce yanzu haka har an aika da wannan na'urar zuwa moscow domin nazari a kansa mahukunta suka ce ana sa ran wannan na'urar da ba da bayanin abin da ya faru har ya kai ga hatsarin jirgin a tashan jirgin saman birnin rostovon don kawai yanzu dai ba a ce ga musabbabin wannan hatsarin ba amma alamu sun nuna cewa iska mai karfin gaske na da nasaba da aukuwan hatsarin rahotanni sun bayyana cewa direban jirgin da mataimakinsa kowane suna da kwarewa akan aiki haka shi ma jirgin da ya hatsarin duka-duka bai wuce shekaru biyar da aka kera shi ba kuma ba taɓa yi masa fashin gyara da duk ya dace a yi masa ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka na birnin washington dc ladan ibrahim ayawa ya gabatar madalla yau rana ce ta zaɓe a ƙasashen afirka masu yawa ana zaɓen fidda guni a jamhuriyar nijar kamar yadda kuka ji cikin labarai haka ma ake yi a jamhuriyar benin kana ƙasashen congo da senegal da zanzibar da kebba duk sun tafi rumfunan zaɓe a Nijar shugaban kasar Muhammadu Isuhu wadda ya kada kuriyarsa ya yi kira ga 'yan kasar baki ɗaya su fito domin sauke nauyi da ke kansu kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Sulaimu Barma ya aiko mana. Zaben na yau Lahadi 20 ga watan Maris na da matukar muhimmanci ga 'yan kasar Nijar domin a yayinsa ne za su zaɓi mutumin da zai shugabanci kasar a wani wa'adin mulki na tsawon shekaru biyar masu zuwa. Haka kuma zaben na wakana a wani yanayin da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin Nijar. domin 'yan hamayya sun ƙaurace masa duk da cewa suna da ɗan takarar da ke fatan lashe wannan zaɓe bayanai sun yi nuni da cewa an ɗan sami jinkiri wajen buɗe runhunan zaɓe a unguwanni da dama na nan ya mai saboda dalilai na rashin isowar ma'aikata a kan lokaci yayin da shugaban ƙasa isu muhammadu da makarrabansa suka kada ƙuri'a a cibiyar zaɓe ta ɗaya da ke otal de ville a wajejen karfe goma na safe na yi zaɓe lahiya kuma ina fata duka 'yan niger su fito da pp. su yi zaɓe kuma duka an ɗauki matakai yadda za a samu kowane ya huto ya jefa kuri'a shi ba cikin tashin hankali ba ba cikin rigima ba ba cikin faɗace-faɗace ba abin da ke fata shine bayan wannan zaɓe wanda duk allah yabba ya kula da haɗa kanun 'yan ƙasa 'yan ƙasa duk gaba ɗaya akwai matsaloli da yawa da ya suka fuskanta waɗannan matsaloli na yi aiki a kai shekara biyar amma shekara biyar ba su isa a magance waɗannan matsaloli. Sai dai a nan ya mai ba a sami fitowar jama'a sosai ba a galibin mazaɓu saɓanin yadda abin ya wakana a zagayen farko. Ko da yake tururuwar jama'ar ta danganta daga wannan unguwa zuwa waccan. 'yan adawa waɗanda dama suka buƙaci jama'a su kauracewa wannan zaɓe na ganin kiransu ya samu karɓuwa a wurin talakawa in ji haruna ibrahim na jam'iyyar mnsd nasara alhamdulillah jama'a sun ji kiranmu sosai mu mun gode ma allah mun ce duka wannan zaben wanda ya shi akan haram kuma yan Nigeria sun ji kiran mu mun zaga akwai akwai wanda ma mutane ba su shiga ba mun kira jifa mun kira maradi mun kira zanda mun kakko na mun kira Nigeria talabiyar duka mun kira babu wanda ya hito shugaban seni mun roke shi saboda Allah da annabi paskui ah, juju duka su majisa duka sun bashi yadda sun ce shine zai yi muna aiki na gaskiya kuma mun gani tun lokacin da ya fara wannan ya ce zabe na taimawa ya jikin nan ya ransa da kuma ya yi zalunci wajen kuma gashi nan kuma ya cikin zalunci ministan cikin gida hasu masaudu ya bayyana cewa komai yana gudana cikin kwanciyar hankali in banda hatsaniyar da aka fuskanta da sanyin safiya a wasu mazaɓin lome babban birnin ƙasar togo mutanen suna suka je suka suka yi ɓanna can wajen biro da kufa cikin togo mai bom wannan authority kin togo suna nan suna ɗauka matakan da ya kamata ya zuwa yanzu jama'a na gudanar da harkokinsu na yau da kullun cikin nutsuwa yayin da hukumar zaɓe ta ce ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin gudanar da da zaben ba tare da wata mushkila ba da misalin karfe bakwai na yamma ne za a rufe runhunan zaɓe sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. har yanzu dai muna Nijar kuma kan harkar zaben daga yankin Maradi na zanta da wakilinmu da ke yankin Shu'aibu Mani a wata rumfar zaɓe. A to yanzu ina nan a rumfar zaɓe mai lamba 32 zan haɗa kama da wani gashi ya anan mutuna ya zo zaɓe bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Maran barka kai wake magana? Muna Adamu Usman mai president na Biro de Vote 32 eh, ta sabon gari shidda. To, yanzu kamar mutane nawa suka kada kuriya zuwa yanzu? To, yanzu mun samu dai ɗari da wani abu da yanzu. To, yanzu in ka ga mutane ɗari da wani abu in ka kwatanta da wanda suka fito zaɓen farko me za ka ce? A to, ai ka san zaɓen farko da yake akwai ɗan takara goma sha biyar ke da kwai. Ina mm. an yi mobilizan mutane su zo su yi zaɓe da ko ina da ko ina, amma yadda yake yanzu mutum guda ne. kenan masu eh, fafatakar zaben da kaɗan da ne wanda za su shiga cikin gidaje su hiddo mutane su yi zaɓe. Akwai eh, akwai yan takara biyu na ji waka ce mutum guda. Eh to ɗan takara guda aika kamar ya jaye saboda dai yanzu guda da dai gare mu. To wannan kana ganin yana da tasiri wajen fitan mutane? To ka sa abu aka ce mutum guda ne guda ya jaye kenan sai an samu wata tangarɗa kaɗan bisa kan hitowar mutane tunda wasu kaga cewa za su yi kar ku hito ku yi zaɓe. in kuma wasu ce su to ku zo ku yi zaɓe kuma. a cikin waɗanda suka zo mutum ɗari na akwai waɗanda suka fito suka kada ƙuri'a a ɓangaren yan hamayya. a to ai ka san ba fara buɗe wannan ba kwana abin yana nan cikin cikin abin da kin zaɓe tukun sai an jima an kilga a gani. a munan da ka je wa nan mun kare mun rubuta ma kurin ta haika kake nan ba romar tambayar ka ko mi ka je ko mi ka je sai ta an jima an yi da ma. to babu laifi malam mun gode maka kwarai da gaske. To na gode. mata da mai girma wa za a ba wannan yauli wa za a yi iko daidai mai sa mutane jin daɗi wa za a kanna ya yi gyara ka tambaya nan mai tsauri. To Shu'aibu ma ni da malamin zaɓe a wata rumfa a can yankin Maraɗi. Kamar yadda muka shaida muku a jamhuriyar Benin ma yau ake zaɓen fidda guni tsakanin 'yan takara uku ciki har da Firaministan ƙasar mai ci Mr. Leonard. a can wani dan kasuwa alhaji ahmadu kotono ya ce mana a babban birnin kasar ma dai mutane ba su fito zaben sosai ba wato akwai inda aka bude karfe bakwai akwai karfe bakwai da kwata akwai bakwai da rabi ma'ana dai an buɗe su kusan kan lokaci eh kan lokaci an buɗe kan lokaci kuma ba a samu wani matsala ba to har izu a wannan lokaci to yaya yaya fitan jama'a idan ha kwatanta da zaɓe da aka yi na farko eh to lallai dai akwai akwai matsala kusan in ce babba to saboda mutane lalle to a cikin nina cikin babban birni wato kwatano mm. to lalle mu mun fita mun kuma yi zagaye bayan mun yi zaɓe to mun ga cewa mutane ba sa fitowa na'am eh a ganin ku menene dalili a fahimtar ku me dalili da ya sa mutane ba su fito ba To dalili wato an samu ba zata ba. Kamar me? Eh, dalili saboda eh, waɗanda aka yi zaton za su zo zagaye na biyu ko zai zo zagaye na biyu ba shi ya zo ba. To, a cikin su akwai a cikin waɗanda ba su samu zuwa zagaye na biyu nan akwai wanda kake goyon baya ne? Eh lalle akwai wanda nake goyon baya saboda da farko can ina lallai tare da shugaban ƙasa yayi boni kuma yayi boni ya tsayar da wato mr lionel zisu a wai na nufi da aka zo yanzu zaben fidda goni da aka zo zagaye na biyu cikin mutane uku da prime minister da dan kasuwan nan na auduga da kuma ɗaya dan kasuwan su mutane uku babu cikin babu ɗaya daga cikin su wadda ke goyon baya ne eh a cikin su kaga mun dai akwai wanda muka so shi ma ya zo gurin ana shine Abdullahi Biyocha ne. To amma Allah bai bashi nasara ba. Wato ba saboda wani abu saboda zamansa wato mutumin da shi ma ya ɗan taka eh, rawa wajen lokacin da ya zama ministan eh, abin nan kuɗi. To ba ka ganin wannan zai kasance ra'ayinka ne kai kaɗai waɗansu da dama kuma suna da wani ra'ayi da ya sha bamban da naka? A lallai ni kan wato na san kaina kuma ba zan yabi kaina ba amma ni ina cikin waɗanda idan wani labari ya fito ƙasa ga baki ɗaya in ya zo kunnen ɗaya na biyu na uku na hudu nima yana shigowa kunne na. Don haka da jiya shekaran jiya da jiya zuwa yau na san abubuwan da yawa waɗanda za su yi zaɓe suke ciki. Alhaji Amadu mun gode kwarai da gaske da samu lokaci ta mu fahimtar yadda al'amuran zaɓe suke tafiya a ƙasar Benin yau ala saka da alheri. Nima na gode. Alhaji Ahmadu Kotono kenan yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar zuwa yankin da magaram inda wakiliyar sashin Hausa ta marabari ta aiko mana da wannan rahoto kan zaɓen na yau. a daidai karfe 8 na safe ne aka bude rumfunan zaɓe sai dai yawancinsu babu cunkoson jama'a an fara ba tare da matsala ba kamar yadda mutari lawan wani shugaban mazaɓa ta kurwa rouge lamba hudu ya shaida mini a lokacin da na same su babu ba mutane a wajen bai fi mutum biyu zuwa uku da suka zo suka yi zaben su ba mutari lawan president na biro da na kurwa rouge lamba hudu lamba ko a karshe nawa kuka bude mun bude wannan wurin zabe a karfe 8 daidai karfe 8 karfe 8 daidai eh, to yaya magana kayan aiki da sauran abubuwa kayan aiki gaskiya muna da komi da komi duk komi muna da sai kashe ne kawai bamu da daya tak shi kashe abin tawada wada ake sa ita ma ce ana kawowa eh insha Allah ma'aikatan ku duka ne sun kammala ma'aikatan mu duka guda biyar suna nan wakilan yan siyasa fa wakilan siyasa guda gare mu ta tarayya ga tanan mace ce ta zo Hindatu Ali yan adawa ba su turo nasu bane ko fa yan adawa ba su turo ba muna jira dai har yanzu muna sauraron su shekara ka nawa 20 shekara 20 mene ne aikin ka anan a sai sai Eh, kamar mine ne kake asisar mine ne kamar mutum ya ta zaɓe sai ya zo ya idan ya sanya hannun cikin ankara cikin tawada wani cikin tawada to malama hindatu mine ne matsayin ki ana eh, sa ido ci sa ido daga wani bangare tarayya ah. bayan da pnds tarayya ah. kamar sa ido kamar kaka kamar abin da na gaina gudana haka ah. da wanda ya da wanda bai yi ba duka muna gani wanda bai mana ba ga takarda sai mu rubuta kuma wanda ya yi shi ba sai an rubuta ba kin zabe eh har na zabe mm. kamar yaya kika ga harkar zaben wancan karan kin yi zabe eh wancan karan ma na yi Ya zaki iya bambanta wancan zagaye na fari da wannan zagaye na biyu a gaskiya ba ɗaya bane ba eh, saboda wanga gamin bai da armashi kamar na fari mm, kamar menene rashin armashin shi ta rashin armashin shi mutane da ne ba so ba da abin da aka yi eh kamar yanzu shi kenan ke ɗaya ce nake gani kuma ba mutane ko kuwa shi ne eh gaskiya shi ne saboda wancan karin da muka zo mutane ya kana turayya ka huto daga rumfar zaɓe ka yi zaɓe na zaɓe hmm. ka zaɓi wanda kake so sosai to kamar yanzu ne ra'ayinka game da wannan zaɓe na yau ra'ayina da zaɓe wannan mutane kurin su huto su yi zaɓe ubangiji sa a lahiya a kare lahiya to amma nake ganin kamar kaga yanzu nake shi kai ne ko na uku a mm. wanda rumar zaɓe kamar ni zaka iya cewa game da wani gashi yanzu nan kana ga babu kowa sai dai jami'an tsaro sai kuma su ma'aikatan na zaɓe. Yau ai sahiya ce ban kirɗe sahiya ce yanzu. Eh. Eh, kuma na san da jama'a da su Mafi yawan rumfunan zaben da na zaga babu wakilan 'yan adawa kamar yadda suka furta ba za su halarta ba haka kuma wasu wasu da yawa sun kauracewa wannan zaɓe tamar abari sashen hausa na murya amurka daga na magara a jamhuriyar nijar Samar Abari a gaishe ki daga yankin da magaram ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu ya ta samma karfe 11 da kusan minti 20 na safiya. yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara. Idan kuna biye da mu, shirin ya karbi bakuncin Fasto Yahaya Lawal mai gurmi wanda yake amfani da baiwar da Allah ya masa wajen aikin bishara. Allah Ubangiji, Allah ka taimaka mu. Haba mahazzada, haushin bakin kare ba ya hana kura shiga gari. on domin shi ne Ubangijina, kuma shi ne da mata, kuma shi ne da rana, sai ku karfi isa, domin shi ne Ubangijina. To, mun gode kare da gaske. To banda wannan aikin buga gurmi akwai wani abin da kake ko kuma shine kake musamman ainihin abin da kake kenan na rayuwar yau da kullum. yanzu dai a rayuwar yau da kullun abin da na zauna a kai kenan domin ni ba na noma ba na sana'a abin da na tallaka kenan a kai aikin bishara a nan wannan aikin bishara ta wajen ikon ubangiji nake ci nake sha tare da ni da iyalina da ubangiji allah ya bani wato yaya za ka bayyana shekarun baya waɗannan kamar ƙungiyoyin mawaka sun yi tashe kwarai da gaske wacce ƙalubala musamman za ka ce mawaƙa irin ka suke fuskanta kwarai kwarai da gaske gaskiya mawaƙa muna fuskantar ƙalubala kwarai da gaske a kowane gefe domin mun gane wannan aiki musamman wannan gurmi da na fara yin aikin bishara da shi a yanzu kam ban taba jin wani wanda yana aiki da gurmi a sashin bishara ba in ba ni din da na fara yanzu ba sai dai ko waɗanda suke tasowa to kalubala da nake samu shine ba wai ina samun tsanani ko kuma damuwa ta wajen aiki ba sai dai na gane cewa wannan gurmin ya karbi ta wajen mutane a kan aikin bishara domin suna ganin wani sabon abu ne wanda aka kirkiro a duniya a yi gurmi a yi bishara da shi domin wani abu ne wanda ba a taba gani ba ba a taba ji ba domin duk gurmi da ake ji ana buga shi ne a duniya ko a gidan giya ko a waɗansu wurare amma sai ya kasance ga gurmi yau a cikin bishara to ina samun kalubala kwarai da gaske yadda mutane sukan kawo sha'awarsu da marmarinsu da jin daɗinsu na wannan aiki na aikin bishara sashin gurmi To in da ma zan tambaye ka wannan gurmin a ina ne kuke samun shi kai ka iya haɗa shi ne ko kuma a kasuwa kake saya idan kasuwa kake saya ana samun shi ne a kasuwa ko ina ko kuma akwai waɗansu wurare takamammu da ake sayan su. Ni ne nake haɗa wannan gurmi da kaina domin ba inda za ka samu wannan a kasuwa shi ba kamar kalangu ko ganga ko sauran abin da ake kaɗawa ake samun su barkatai ba sai wanda ya iya shi wanda yake morar shi shi yake haɗa kayansa da kansa ni ne nake zuwa kasuwa in yi wace fanan da zan haɗa wannan gurmi in zauna in haɗa shi da kaina domin babu wanda in ba ka iya ba ba zai iya haɗuwa a gare ka ba saboda haka babu shi a kasuwa wadda za ka je ka ce bari ka je ka sayo gurmi a kasuwa ka zo ka ɗinka ai ko kuma ka buga sai dai ka haɗa abinka da kanka in ka iya. To tun da ba a sayar da shi a kasuwa zai iya zama sana'a misali kai ka ringa haɗa ta kana sayar ta za ta yi kasuwa misali? Zai zama da wahala ya zama sana'a a ɗinka a sayar domin shi gurmi kamar yadda na faɗa ba kamar kalangu da sauran abubuwa bane yana da wuyar gaske a koye shi ko kuma a iya buga shi. To mm. ko da an yi shi an kai shi kasuwa zai zama da wahala a saya domin in ba ka ɗauki lokaci ka ɗauki shekaru kana yin sa ba zai zama da wahala ka iya gurmi domin makaɗi ne wanda yana da wuyar gasken gaske a koye shi. Allah Ubangiji, Allah ka taimaka mu. Haba mahazzada, haushin bakin kare ba ya hana kura Jack Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji burin faso ya hayya da kuma gudunmuwar da zai iya bayarwa ga al'umma da wannan sana'a. Kafin na a madadin faso ya hayya lawal mai gurmi, alheri ke cewa bari kauna Allah uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. a gaida Malama Grace da tawagar ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc karfe goma da kusan minti 26 da rabi wakilinmu abdulaziz adili toro yana ofishin jakadancin niger a nan inda 'yan kasar suke ci gaba da kada ƙuri'a su suma idan allah ya samu ka same shi za ku ji yadda zaben ke tafiya can hakanan kuma muna gaisuwa ga mutane sama da metan waɗanda suke kallon mu kuma suke jin mu a daidai wannan lokaci ta shafin facebook mutane kamar su abdulrahman saminu abubakar abdullahi kkr muhammad bashir dogara rabi'u sule dan nijar shehu usman ali da kuma jamilu umar baki ɗaya sai mu ce da ku mun gode kwarai da gaske sai a ci gaba da kasancewa tare da mu yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wannan karon labarai amma a takaice. Yau ne 'yan jamhuriyar nijar ke kada kuri'a a zaben shugaban kasa zagaye na biyu inda shugaba muhammadu yusuf da ke kan karagar mulki ke fafatawa da abokin karawarsa wanda yanzu haka aka fitar da shi kasar waje domin masa magani sai da 'yan adawa sun ce a kaurace wannan zaben 'yan tibet a duk inda suke a fadin duniya yau suna zaɓe domin zaɓen wani sabon shugaban da zai dora daga inda aka tsaya wajen neman 'yancin da suke yi daga kasar china sai dai kasar china ba ta da gwamnatin na 'yan tibet ba wadda ke gudun hijira a darha masala da ke yankin tsaunin himalayan na kasar india wannan zaben dai shine su na biyu tun lokacin da dattijon nan da lailama ya sauka daga shugabancin na 'yan tibet haka kuma yau ne shugaba barack obama ya tashi daga nan amurka domin ziyara kasar cuba wannan ziyarar na cike da dimbin tarihi domin ko kasashen biyu sun kwaya shekaru 55 ba sa ga maciji shugaba obama dai shine shugaban amurka na farko da zai kai ziyara kasar ta cuba tun a shekaru 60 da suka gabata a yayin wannan ziyara shugaba obama zai yi wa 'yan kasar jawabi ta da bayyana yadda kasashen biyu za su da kyakkyawan alakar da suka sake kullawa kwanan nan yau ne yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kungiyar tarayyar turai da kasar turkiya wadda zai dakatar da kwararen 'yan gudun hijira daga yanzu duk 'yan gudun hijiran da aka suka iso girka za a mayar da su zuwa kasar turkiya yayin da kungiyar tarayyar turai za ta ɗauki adadin mutanen da aka mayar din daga sansanin 'yan gudun hijira to sai dai kuma a gabar lesbon na kasar girka inda nan ne matattaran 'yan gudun hijiran akwai alamun cewa suna cike da halin kunci da damuwa domin ko ga bisa dukkan alamu yarjejeniyar da aka cimma game da su na 'yan gudun hijiran bai aiki yadda aka shata yanzu haka dai yar tazarar da ke tsakanin gabar da jirgin yaƙi na neto da masu da wasu jami'an tsaro na yankin tekun na ƙasar turkiya dukansu biyu suna shawagi to madalla ga ibrahim zan taka ma birki ladan masaro baki ɗaya kuma abin da sauwa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da asibahi da ikon Allah za ku ji sabbin abokanan aiki mu za su shigo da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙayatarwa kamun madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da ibrahim alfa ahmed wadda ya kawo muku wannan shiri ta dandalin facebook kai tsaye da kuma wadda kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu kalab getacho da kuma injiniyan mu wadda ya taimaka masa a nan ni sahaba imam da aka dakata in sallama da ku mu zama lafiya